السماوات أشكره على ما أولاه من الإحسان والفضل والكرامات وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في الأسماء والصفات الذي حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات ومنعنا من الرذائل والمضار والكادورات أحاط علمه بجميع الكائنات ونفذ بصره جميع المبصرات ووسع سمعه جميع الأصوات فلا تختلف عليه السؤالات مع اختلاف اللغات وتنوع السؤالات يري خلقه عزته ثم يبدئ خلقه والعبد غافل في في جميع الأوقات في أكثر أو في أكثر الأوقات وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الناس والهادي إلى سبيل الجنات والمحذر من طرق الغي والبغي والعدوان وجميع الضلالات صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه أولي الفضل والكرامات صلاة وسلاما دائمين متعاقبين على مر الأوقات اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا وآمنا في أوطاننا ودورنا وأسواقنا ومجالسنا ومدارسنا إنك سميع مجيب الدعاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى اتقوه خضوعا وامتثالا بكرا وآصالا تحقق عزا وجلالا وسؤدا وكمالا ومن يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أيها المسلمون ما أعظم التقوى فهي خير ما تزود به العبد لمصالح دينه ودنياه قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وهل هناك أعظم من أن يتخذ العبد بينه وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه فالتقوى حاجز بين العبد وبين النار وهي سبب للاهتداء بالقرآن والفلاح كما أنها سبب الانتفاع بالمواعظ قال تعالى وموعظة للمتقين فأهل التقوى خاتمتهم طيبة فهم يتوفون على أطيب الأحوال ويقابلون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة العظام كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فبالتقوى تنال المثوبة من الله لقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فالتقوى سبب للفلاح قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون والبر إنما ينال بالتقوى ولكن البر من اتقى عباد الله إن معية الله الخاصة التي يتشرف بها المؤمن ويسعد بها التقي لا تكون إلا مع التقوى قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين فأهل التقوى هم فوق الناس يوم القيامة كما قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها كما قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم فثواب التقوى جنات تجري من تحتها الأنهار ولم لا وقد نالوا محبة الله فإن الله يحب المتقين والتقوى عباد الله سبب للأمن من عقاب الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب والتقوى حماية من العدو قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والتقوى من أسباب عزل الأمور ودليل على التصميم والعزل والحزم قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور والتقوى سبب من أسباب الاستعاذ بالقرآن قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين المتصفين بالتقوى هم المنتفعون بالكتب الإلهية كما قال سبحانه في سورة المائدة وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن بالتقوى تكفر السيئات كما قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم وهي سبب للبركة النازلة النازلة من السماء والبركة الخارجة من الأرض كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض عباد الله فلنجاهد الأنفس بتقوى الله عز وجل في السر والعمل ونجعله نصب أعيننا ولنجعل الخوف منه منهجا لحياتنا فوالله إن الخوف من الله هو الغنيمة التي لا بعدها غنيمة إذا رزقها العبد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فكم من صالح منعه تقواه وخوفه من الله أن يقع في الذنوب والمعاصي والآثام ومنعته الذي لا يتزعزع عنه قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فلا ينجي من عذاب الله إلا من رحمه الله واتقى الله واتقى عذابه وسخطه وسأل مغفرته ورحمته وخافه في سره وعلانيته جعلنا الله وإياكم ممن اتقاه وخافه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله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 ɗaliban ilimi a wannan cibiya mai albarka islamic learning center da ke loko goma a nan birnin abuja a yau 21 ga watan zulkaida shekara ta 1442 wanda ya daidai da biyu ga watan jula shekara ta 2021 hudubar mu ta yi magana ne dangane da babban guzuri babban jigo babbar bukatar mu shine mu samu takawa muna hudu ba ta yi bayanin ma'anar takawa da amfaninta da sifofin masu takawa kuma hanyoyin da ake iya zama daga cikin masu takawa a ƙarshen bar kuma za mu so mai tsokaci dangane da kwanuka goma na farko ta zulhijja wanda za su kama kila daga rana wata yau tunda yake mun faɗi cewa yau muna ashirin da ɗaya ga watan zulƙida zuwa sati mai zuwa za mu fara shirin shiga sabon wata na zulhijja za mu yi tsokaci kaɗan dangane da waɗannan kwanukan na wato wata zulhijja masu albarka idan aka ce takawa kalma ce ta larabci da take nufin yin hattara da tsantseni da ƙoƙarin samun tsira a musulunci in an cewa ne yana da takawa ana nufin yana bin doka yana tsare haƙoƙin Allah yana aikata wajibai yana kare kansa daga muharramai yana nisantar abubuwan da Allah baya su masu girma da waɗanda ba su kai girmansu ba babu wata hanya da mutum zai samu nagartacciyar rayuwa a duniya kamar ya zama mai takawa babu wata hanya da mutum zai gamu da nilmomin alkiyama kamar ya zama mai takawa takawa ba tana nufin kawai mu zama cikin tsoro da firgici game da alkiyama ka daina keta sahu-sahu wannan abin da kai bai dace ba da sai ka zagayo ta inda ba sai ka shiga cikin sahu-sahu na mutane ka ɗauki hankalin ba misalin taƙawa ko mai taƙawa shine wanda yake tafiya a cikin wuri mai ƙaya. ya yake tafiya yana tafiya yana haskara yana ɗage riga yana ƙoƙari kada ƙaya ta soke shi to mai taƙawa a musulunci shine wanda ke haskara kada ya saba ma dokokin Allah shine wanda yake kokarin kullum ya zamo na Allah shine da ke kokarin kullum ya yi tafiya a daidai zaka takawa ta hada da son Allah da tsoron Allah da bin Allah da kokarin kauce masa bin Allah ga ke da muke fassara takawa da tsoron Allah kenan akwai takaitawa a ciki takawa tsoro ne da so da kauna da biyayya da kuma hatsara, da kamun Allah ya amfani da kalmar takawa a wurare masu tsimmiya cikin Qur'ani a matsayin kariya Allah ya ce ya wa ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya kuma imani ku anfusakum ku yi takawa ku yi hattara ku kare kanku kuma ku kare iyalanku daga wuta da kudu nasu wal hijara wadda makamashinta shine mutane da duwatsu da Allah ya yi magana aljanna ya yi umarni mu gaggauta wajen neman ta Ku nemi gafarar Allah don mu same ta sai ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaugawa zuwa ga gafara daga ubangiji da gidajen aljanna wanda faɗinsu ya kai faɗin mai da ƙasa wanda an yi tanadinsu don masu tsoron Allah idan aka sife ta maka gidan da za a baka aljanna a nan duniya za ka ce me zan yi da ya yi mani girma da yawa yanzu aka ce za a baka gida wanda ya kai girman abuja sai ka gato duk ina zan shiga da shi to gidan da za a baka ya wuce abuja ya wuce najeriya ya wuce afirka ya wuce duk wannan duniyar ya kai faɗin sama da ƙasa ko to me zan yi a cikinsa haka za ka faɗi a yanzu misalinka a yanzu da misalin ka a ran shi shine misalin ka a yanzu da misalin ka lokacin da kana cikin cikin mahaifiyarka lokacin da mutum na cikin ciki ji yake yana wata irin duniya yawo yake yi iwo yi yawo har sai ya gaji mace tana jin lokacin da kanta yake kai da komowa cikin cikin in ya gaji ya samu ya zo ya samu wani lungu ya kwanta ya yi bacci sai ita ma ta samu ta huta a wannan lokaci inda za a ce mashi za ka fita ka je wata duniya wadda fa'inta misalinta shine wannan duniya da kake cikinta ta cikin mahaifiyarka to ɓangare ne na jikin mahaifiyarka ita kuma tana cikin wani ɗaki ne wanda yana ɗaukar irin ta mutum isirin. shi kuma ɗakin yana cikin wani gida ne gidajen guda arba'in ne shi kuma gidan yana cikin wata unguwa unguwar ma tana wani gari wannan garin kuma yana cikin wata jiha jiha don ana suke ta mana ciki wannan sai ka to duk ina za a da kake kuma yanzu sai ka hau jirgi kai ta tafiya kai ta yawo kai ta iyo a cikin wannan duniya to haka faɗin aljanna yake ba mu iya suran shi a yanzu amma randa za mu je alƙiyama Allah ta'ala zai bayyana mu na shi kamar yadda yake wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum Allah zai shigar da su gidan aljanna arrafa halau malamai sun masa fassara biyu at-ta'rif shine abin da ake randa za a kai amarya a zaunar da wato a zaunar da amarya a gidansu a gyara ta a mata ado a mata lalle a gyara gashi a yi jinka a sa turare a gyaggyara yadda da zuwa gidan ango sai idan liman ne ba mamaki fito ya ce dan Abin da wani liman ya ce malada ne sa ran da ya amarya ya ce a a kira ladan ya ce ladan gobe da safe ba samu samu fito masallaci ba domin za mu yi zazzabi saboda burgewa da amarya ya kaddara gobe bai hita sallah su ba za ka tun da wuri ya bada uzurin zai zazzabi to shi ne an rafa halahu wasu malamai suka ce an rafa halahu ta'arif ne wato a bayyana maka ita duk inda ka je idan kai ɗan garin mina ne misali ka taho abuja ka je makka ka je ingila in ka dawo kana sauka ne na ba mai faɗa maka inda gidan ku saboda ka san hanya to haka aljanna Allah tabaraka ta'ala ya sanar da mu gidajen mu inna ahlal jannati la yahtaduna ila ila manazilihim fil janna kama yahtaduna ila manazilihim fid dunya وذلك قوله تعالى ويدخلهم الجنة arrafaha lahum kowace cika aljanna ya san gidansa ba sai an masa jagora Allah ka kai mu wannan gida mai daɗi to ba abin da ke kai mutum aljanna kamar ya zamo mai takawa da kuma tsoron Allah ya za ka gane masu takawa takawa abu ne wanda yake cikin zuciya abu ne wanda ba a fili ba suna iya bayyana da sigar masu takawa alhali shi ba muttaqi bane wani kuma zaka gan shi ka ɗauke shi ba na Allah ba amma a hakikanin sa muttaqi ne daga cikin mafi kusancin mutane zuwa ga Allah kisa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni ga zuciyarsa yana da attaqwa ha huna attaqwa ha huna kuma sana kimiyya wani gefe zuciya take za a nuna nan ne kaga wani malami da bai san inda zuciya take ba sai a ce a takawa huna yana nuna damansa zuciya kuma gare ku kuma sana ilimi na zamani ko sa a gefe ina take zaka a takawa huna kaga alaƙar kimiyya da ilimin addini to amma duk da haka za mu yi hukunci ne ga abin da azzahiri abin da mun ka gani kana yawan zuwa masallaci za mu ce lallewa ne na Allah ne kana yawan karanta Qur'ani mu ce wane yana son Allah da Annabi kana kanta kewa kai ta barci har yi sallah ba da kai ba sai mu ce ba ya da sakawa kana da kuɗi kana fitarwa kana amfani da su wajen taimakon bayan Allah wajen taimakon addinin Allah sai mu ce lalle wane da ƙwarai ya za mu yi mu samu takawa babban abin da ake so rika tuna Allah a zuci mu rika faɗin Allah a harshe ka zama cikin ahlul zikr wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bawansa ne lokacin da ya hidima mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me kake so kana da bukata yace eh ina da bukata ina son kusanci da kai ranar alkiyama a cikin aljanna domin ina da damuwa ina jin ko da na shiga aljanna watakila gidana zai zamo nesa ne da gidan wanzu Allah yake kana da wata bukata wanda wanda yake a'a yake to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud abinda za ka yi shine ka taimaka mun akan kanka da yawan sallah ayan kuma da yake da shi irin tabbaya tambaya yace la yazalu lisanuka rabban min zikrillah kada ka bari harshen kai bushe daga ammatu Allah ka gama salati ka yi tasbihi ka gama ka yi ka gama ka karanta alqur'ani a kullum harkin kai da cikin furuci da sunan Allah baka zama mai takawa ne kana hasara da haram idan ka zama mai yake halas yake haram duk abin da ya shigo nama ne to ba za ka zama mai tsoron Allah dole ne ka zamo mai ƙauna da fata ga rahmar Allah sai da zama kullum kai tsoronka kullum wuta a gabanka kullum nama kake kallo a ka tuna aljanna da nemar da ke cikinta kuma don mu Allah ya yi ta in bai samu ba suwa zai sa mu da ne masu ita ka rika fatar za ka samu rahamar Allah tare da haka kana jin tsoro sai sa aka ce da tsoron Allah da ƙaunar Allah da tsoron azabar Allah da kaunar rahamar Allah suka suka biyu ne ga mumini ba ya iya kira sai yana da duka biyun gaba ɗaya sannan dole ka rika tuna mutuwa sani wannan duniya ba wurin zama ba kuma ɗan daɗin ta ɗan kaɗan ne kai ɗan adam kai tuwawa ga kanansa gaga kana cikin lissafi tun da shiga balaga Ba ka tara komi ba kwanukan kana ta shiga raina ragewa kana nan ba ka son shi ɗaga daga naka buri a duka shi ka yi kakari kana cikin haka yau ko gobe in yi haka kwaɗanka kullum shina tashi shina haɓaka nufar ka komi shi zauna nan gare ka duka ran nan ana nan a ce gawa ne ɗaka ya ba da tsoro a zo kai sai shina mazari ya zan daɗa sai a kwanta sai a kai a aje ko da ruwa shi ka sha tashin waɗansu waje sufan jiki yi. kul an aza shi ije ga masu jinya nan daje da daje kuma babu mai iko shi ce a bari yana cikin jirgin ya damu sai nishi manzon kira ka taho mai nan kamar girki ya ce da bawa ka san ka bar batun tashi an karya gabanka komi na ka baka da shi ina dubara a yau ka zan cikin uzuri kowa aka ce ka mutu kullu bakin fasayubka kullu na'in fasayuna kullu mazkurin sayunsa كل مولود سيفنى من علا فالله أعلى كل مستخف بسر فمن الله بمرأة دم بعد الأبار المتور وترى نسي أبار الأبار المتور دم يكوكا ونيامت وترى نبا يكوكا بابش دون ذا أكي فتن سأيو ذا أكي رند من تادش ترجو أبين كي أبوي جتا إلى نوع بنجي في سكيرتا يا أبوي kama hindi na muna ƙarshen watan zulƙaida ɗaya daga cikin watanni hudu masu alfarma kuma ɗan kwanuka kaɗan za mu shiga watan zulhijja wanda yana daga cikin watanni guda hudu da Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa a suratul tauba masu alfarma da albarka da daraja kuma darajar su ita ce cewa Allah ya ƙara girmama ayyukan lada a cikin ya ƙara girmama ayyukan sako da zunubi a cikin su. don haka hatsari ne babba in kana saba ma Allah ka kuma saba ma Allah a cikin watan zulhijja misali wanda zai iya saba ma Allah ranar idi kamar wanda zai iya saba ma Allah ne ranar alkiyama karewar da kwanuka goma na farkon zulhijja suna da muhimmanci a cikin moriyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wasu kwanuka masu daraja da Allah yake son aikin alheri cikinsu ɗaya da wa'annan kwanuka kaga ashe mun kusa cimma wani season wata gaba ta lokaci mai girman daraja da albarka wadda ya kamata mu da ita kuma mu dauki mataki a me za mu yi idan Allah ya taimaka waɗannan kwanuka abu na farko shi na son mai azumi kwanaki tara na farko ana son azumtar su wanda suka fi ƙarfi shine ranar tara wato wanda ya karfi kenan shine ranar arafa wanda suke aikin hajji a wannan rana suna tsayi mai albarka wanda Allah yana gafarta musu da shi mu kuma da ba za mu samu aikin hajji ba sai ana so mu yi azumi a wannan rana don Allah ya riskar da mu da su kuma ya karbi namu addu'o'i na biyu ana so aiwata sadaka kowane lokaci sadaka tana da daraja amma babu sada ta kai alfarma cikin wa'annan kwanuka guda goma na farkon zulhijja na uku ana so a yawaita kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kuma don haka Allah ya sunnanta aikin hajji cikin wa'annan kwanukan in kuka lura daga hailala sai kabbara duk aikin hajji da ka fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك in ka zo za ka ɗawa su banta hajarul aswad kabbara in ka kewayo kabbara in ka ce sa'ayi ka hau dutsen safa kabbara in ka hau kan dutsen marwa kabbara in ka je jifan jabarat kabbara kwanukan bina kabbarori ayin arafa kabbarori da hailala da addu'o'i in ka sauko kuma abin nan muzdalifa wasu kurullaha fi ayyamin abin nan فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر Sau saboda ka duk aikin hajji ma zikiri ne wanda ba zai samu zuwa aikin hajji ba an sunanta masa shi ma da yawaita ambaton Allah azumin ranar arfa yana da falala yana da daraja don manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ana sa rai za a karkare wato ainihin zunubin shekara biyu ga wanda ya ji ƙarshe kuma ana son a yi layya ga wanda Allah ya hore masa zubar da wannan jini shi ma mai aikin hajji abu biyu ne manzo Allah sarfa yake sun fi daraja khairul hajj al-hajj khairul hajj al-hajj was-sajj abin da yafi komai daraja al alkhairi aikin hajji shine al-hajj رفع الصوت بالتلبية على ذلك لبيك اللهم لبيك كيرا الله بمريا من أرى الله يتكومي سوانا نبيو shine أثبت قرار رجع jinin hadaya wanda ba za su yi aji ba mu kuma ga kabarori muna yi kuma kwararar da jini na wato dabbobi da muke laye da su annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajji da raƙumi ɗari duka yanka su saboda Allah wanda yake da hali kada yi ma Allah ruwa da rago guda ko biyu abinda aka suka shine raƙumi in raƙumi bai samu ba sanuwa in ba ta samu ba sai rago rago in bai samu ba sai akuya ko bunsuru amma suna da sharuɗa wanda malamai za su ci gaba da bayani a cikin masallaci akwai kwanuka uku na tashrik bayan sallar layya kashi gari da mai bi masa da mai bi masa wayannan ranaku ne da Allah ya umarni mu murna mu farin ciki mu ci abinci kada mu yi azumi mu sada zumunci a cikin da ƙarshe muna kira da yan wa al'ummar musulmi mu yawaita addu'a domin neman zaman lafiyar ƙasar nan labaran da muke samu ba su da daɗi dangane da wato rashin zaman lafiya a wurare daban-daban ya ku ɗalibai ku tuna akwai 'yan uwanku ɗalibai da aka yi garkuwa da su yau kusan wata guda a jihar Niger labaran da ake samu ba su da daɗi ana jin cewa ana wahalar da su wasu 'yan ƙanana ne wasu akwai ƴan shekara uku zuwa shida zuwa bakwai mafi girman su shekara goma kuma suna da yawa ana yawo da su cikin daji babu abinci suna shan wahala wasu ma a dalilin wannan sun gayyara wasu ma kila Allah ka tsira yau mu yawai yawaita iski da roƙo Allah dokin sarki ya yaye muna wannan damuwa da muke cikin ta wannan kasa ya kawo mana aminci da zaman lafiya ya ba mu yalwanta arziki ya yata zunuban mu ya ba mu shugabanni na gari ya mu da jagora ga dukkan al'amuran mu brothers and sisters in Islam today the 25th day of dhul 1442 equivalent to 2nd July 2021. The topic we discussed in this khutbah is at-taqwa. We shall summarily, inshallah, give the brief of it, starting with uh, its meaning, definition, then its benefits, the attributes of its people, some of the ways to achieve taqwa in our life. At-taqwa is one of the primary concepts in the glorious book, Al-Quran. It literally means to be protected from harm. As a Sharia term, taqwa means to protect oneself from acts that are sinful by living what is unlawful or forbidden. Allah the Almighty, through His infinite knowledge, wisdom and mercy, has informed us through the final divine message, the Quran, and the final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as to what is lawful and beneficial, and what is unlawful and harmful, so as to embrace the lawful and abstain from Allah. That is the only way we will be successful in our life. Allah subhanahu wa ta'ala does not desire any harm to happen to any of his creation. But we often bring harm upon ourselves. So taqwa is the protection from that harm. If we put taqwa in our heart, it will cause us to fear the punishment of Allah. The example of taqwa is just like that of thorny path. When you see a thorn, you keep away from it because of the fear of getting pricked by it. Similarly, when you see a sin, you should keep away from it because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. The term taqwa is also to be understood in the context in which it is used in the glorious Quran. Because it has different shades of meaning, some of which are God consciousness, God mindfulness, godliness, righteousness, piety and fear of Allah. Therefore, taqwa is the combination of the love of Allah, pleasing His reward and fearing of His punishment. A God-conscious person will always try to obey Allah subhanahu wa ta'ala and seek His pleasure. He knows that by disobeying Allah, even if he escapes harm or punishment in this life, he will be punished in the hereafter. And the ultimate punishment is to fail in the hereafter, the consequence of which is hellfire. Addressing the believers, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا amanu, الَّذِينَ آمَنُوا wa وَأَهْلِكُمْ nara." All who believe, save yourselves and your families from a fire who still fearing its men and sons. And Allah said, وَسَارِهُ إِلَى مَخْفِرَةٍ بِرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ Race with one another towards forgiveness from your Lord and towards a paradise, the white of which spans the heaven and the earth. Allah said, it has been prepared المتقين وعدت للمتقين الجنة فرد إفرفات ودوس في الله سبحانه وتعالى سنة brothers, dear sisters, how can we identify the people of taqwa? It is only Allah who knows the state or the degree of taqwa of a person. Because the seat of taqwa is in our heart. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, At-taqwa, ahuna pointed to where? To his heart. Taqwa is here in the heart. And only Allah knows what is in the heart of a person. But we shall judge people according to what is apparent to us. If you consistently attend congregation and prayer, we assume that you fear Allah. If you give your wealth in Allah's cause, we assume that you fear Allah. But when you see you neglecting your duties upon Allah subhanahu wa ta'ala, we shall rank you as no good fearing. But your final judgment shall be in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Now what are the means or ways to achieve taqwa? Taqwa is not something that can be achieved overnight. One has to consciously, persistently and diligently work to attain taqwa. Some of the means to achieve taqwa are, number one, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala our heart and our tongue. And the best way of remembrance is through the glorious Quran, which is also called a dhikr, the remembrance. In this sense, this will mean reading the Quran, understanding its content, and implementing the teachings of the Quran in our life. Number two, we shall observe Allah's commandments and avoid His prohibition. We shall also repent for the sins that you committed in the past. We shall refrain from committing sins in the future we shall be fearful to Allah, fearful of Allah whenever we think of committing a sin. We shall also be hopeful of Allah's forgiveness. We shall guard our senses and ensure that what we see, what we hear and what we say will not displease Allah subhanahu wa ta'ala. We should also remember this, that the life of this dunya is only a passing phase where each one of us is being tested both in prosperity and adversity. As Allah said, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ We test you with both prosperity and adversity, and to us you shall return. Dear brothers and sisters, as we are approaching the month of the Hijjah, which is the 12th month in the Islamic calendar, and the last month we need to ponder on what Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty has said about it. In Surah of tawbah Allah takes apart foremost as sacred, as Hurul Hurum. the are the Rajab, that is both Dhul-Qaeda, the 11th, the current month, Dhul-Hijjah, the incoming, then Al-Muharram, the first month. Allah subhanahu wa ta'ala says. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر. So during in this month, especially to people, increases the degrees of sin more than the same as in other months. This is the way of Allah the Most High. His Sunnah is the Quranic Karim. He made some of his creations above others in eminence and honor as he enabled Mecca above all its spaces and places. He honored Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam over all human beings as the messenger for the Quran. Allah's culmination, heavenly book after which there will come no other revelation on his book. Before Islam, the Arab tribes refrain from fighting during this form of to the extent that if a man met a slayer and killer of his father or his brother, he will not avail the day. Respected brothers and sisters, here are some of the established practices of the blessed day of the Hajj for us to incorporate into our worship. Number one, fasting the nine, the first nine days of the Hijjah. The Prophet ﷺ said, On no day a righteous deed more belongs to Allah subhanahu than these 10 days, meaning the first 10 days of the Hijjah. In another report, authenticated by a scholars, one of the wives of the Prophet ﷺ said, Allah's messenger used the first nine days of the Hijjah the day of Ashura and three days of each month. The first Monday and two Saturdays. So the tenth day of Muharram commemorates the day Allah subhanahu delivered Prophet Musa alayhi salam and the children of Israel from Pharaoh, Pharaoh, through the divinely split waters, and Allah drowned Pharaoh and his house in them. So we have to fast these nine days. It is advisable and desirable that we all fast the first nine days of the Hijjah. The second thing to do is takbir. Repeating Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Bukhari narrated that Ibn Umar and Abu Huraira used to go out to the market marketplaces on the first 10 days of the Hijjah, repeating this takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and people will join this. On the day of Arafat, it is most desirable that you fast. And there is also a specific dhikr mentioned by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة. The best application. And the best thing that I ever said, and the Prophet before me, is the supplication of Day of Arafah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء It is narrated, Sahih Muslim, that fasting on the day of Arafah expiates the sins of two years, the past year and the incoming year. Lastly, the sacrifice of Eid, that is Udhiyah, what we call Layya. The Hijjah is the month of Eid al-Adha, festival of the ritual sacrifice which lasts for four days. Then the, the day of the Hijjah is the first day of Eid and it is known as Yawmul Nahr, slaughter day. For on the sacrifice of animals begins. On this day, all Muslims, old and young, women and men, should attend the Eid prayer and fasting on Eid It is strictly prohibited. It is haram. It is recommended to fast on the ninth day. It is haram to fast on the tenth day. Following Eid day are the three days of the Three days of the Tashriq as said by the Prophet sallallahu "Ayamu aklin wa shurbin wa They are the uh, days for eating, drinking, and remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So, we shall always remember that the Prophet ﷺ said there are no day greater in the sight of Allah and in which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days. So during this time, we have to uh, recite a great deal of uh, takbir, tasbih, haylala, recitation of Al-Quran and so on and so forth. Allah clean our hearts from hypocrisy, our deeds from shaming off, our eyes from treason and our tongues from lies. Verily it is you, Allah, who knows the fraud of the eyes and all that the brain consists. Finally, my great and beloved children, my fellow brothers and sisters, especially the students of this institution, I always want you to remember you are made some Muslim school children who were abducted by bandits in full moon now in Niger State. report showed that the merciless bandits starved and mishandled those children in their captivity as they move together with them on daily basis from one place to another. My good children and other fellow Nigerians, I don't just want you to be panic about the story. You are told this, that, this sad story to make you know that we are really living in a country that needs our prayer. We need to return back to Allah through a tawbah, through repentance. Praise, reverence, submissiveness, submissiveness and humility to Allah subhanahu wa ta'ala, asking for his, for his interference, for peace and tranquility to prevail in this our beloved nation. O Allah, we pray to you with your beautiful name and noble attributes to protect us from all harm in this institution, to protect our dear brothers and sisters in Nigeria and other nations to protect the whole mankind from chaos, instability and all other calamities. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا إنك عفو كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما